wato mazaje daga cikin rijalul jarhi wa ta'did waɗanda ake karɓar maganganun su akan mazaje a cikin karni na uku musamman zamu tashi akan inda malam yace sabi'an al-juzani al sanata 59 بعد المئة الثانية للهجرة الإمام الجوزجاني ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na da shekara 259 sunan shi Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub As-Sa'di Al-Juzari wannan malami yana da riwaya a cikin littafin Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i waɗannan guda uku sun fitar da riwayar sunan shi kenan Ibrahim dan Yaqub As-Sa'di Al-Juzani ana mashi alkunya da Abu Ishaq kana min al kibar yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi lahu manzilatun rafi'a fi nazar al-muhaddisi malaman hadisi suna ganin girman shi kwarai da gaske yaqulu ad-darqutni al-imam Abu al-Hasan ad-darqutni yana cewa من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثقات yana daga cikin manyan malamai da suka yi rubuce-rubuce kuma daga cikin amintattu wanda suka fitar da riwayoyin hadisi wa yaqulu ibn hibbana kana salban fi sunna ya kasance wato yana da ƙarfin wajen riko da sunna yana da riko da sunna hafizan lil hadith kuma mahaddaci ne na hadisi wa qad tuhima juzani bin nasab ana tuhumar al-imamu abu ishaq al-juzani da cewa nasibi ne wato wanda yake da aqida ta nasibanci wa qala ibn adi al-imam ibn adi yace kana shadidal mail ila madhhab ahli dimashq fi tahamuli ala ali ya kasance yana da tsananin karkata zuwa ga mazhabin mutanen ƙasar Sham ta fuskar jin haushin sayyidina ali da daukar zafi game da al'amarin sa wanda wannan kuma shine khulasa na aqidar nasibanci wattahamahu ibnu hajr bishidd al-hafiz ibnu hajr bishiddat al-inhiraf bin nas ibnu hajr ma ya tuhume shi da tsananin karkata zuwa ga nasibanci wa qala anhu ibnu hajr yace a cikin muqaddiman Hadiz huda sari kenan ya wannan magana yace aljuzani kana nasibiyan munharifan an ali al-imam Zani ya kasance ba ne wanda yake karkatacce daga barin sayyidina ali fa huwa bibbu shi'ati munharifa an usman Laka ya tsaya abokin husuma ga 'yan shi'a wanda su kuma suke sun karkata daga muwalati na sayyidina usman wasawabu muwalatuhuma jami'an ibn hajarin yace abin da yake daidai shine ka kaunace su din su duka biyu sayyidina ali da sayyidina usman radiyallahu anhuma wala yanbaghi an yusma'a qawlu qawla mubtadi'in fi mubtadi bida ce a ji maganar dan bid'a akan dan bid'a dan uwansa wannan magana tana cikin muqaddimar hudar sari a inda ibn hajarin yazo yana magana akan mazaje waɗanda aka soke su daga cikin littafin bukhari waɗanda ya bada amsa akan sukar da aka yi musu gashi anan ne ya bada irin wannan amsa akan wata suka da aka yi wani malami wanda shi juzani ke tuhuma shida cewa dan Shi'a ne yace wa qala al-Hafiz ibn Hajar aidan fi muqaddimati lisan al-mizan al-Imam al-Hafiz ibn Hajar ya fada a cikin lisan al-mizan a muqaddima yake cewa wa mimma yanbaghi an yutawaqqafa fi qabulil qawl al-jarh daga cikin abin da ya kamata a yi taka tsantsan a dakata wajen karban magana jarh man kana bainahu wa baina man jarahahu adawatun sababu hal ikhtilafu fil i'tiqad wanda ya zama tsakanin shi da tsakanin wanda ya soke shi akwai gaba wacce ta taso daga bambancin aqida bambanci na aqida da yazo ya zama siyasa ya zama wato abin da ya shafi ah, kowa yankin da ya fito asali daga siyasa ne ya zo ya zama aqida da aka yi nisa kuma ya zama ma kabilanci kama a yanzu ne ko a yanzu a haka ake ake wannan ka'ida ba za a karbi eh, sukar da mutumin da yayi ma wanda aka san suna da wata adawa da ta hada su za ta zama wato abin ayi taka tsantsan har sai an bincika bayan kasancewa fa wanda ya sukar amintacce ne kamar yanda shi wannan malami ne amintacce amma ake irin wannan magana game da shi yace ah, fa innal hadika idza ta'ammala salba abi ishaq al-juzdari li ahli al-kufati ra'al ajaba ibnu adirin yace mutumin da ke da hankali idan ya tsaya ya kalli ya natsu ya kalli irin yadda abu ishaq al-juzdani yake sukar watin yake batanci ga mutanen kufa zai ga abun ya bashi mamaki li shiddatin wa zalika li shiddati inhirafihi fil wannan ko saboda tsananin karkatar shi zuwa ga nasibanci yace a wa shuhratu ahliha bi tashayyu da kuma kasancewa su mutanen garin su kuma sun shahara da cewa ai shi'a ne su mutanen kufa saboda kasancewa su ma'aqal na daular sayyidina ali ta halifancin sa da magoya bayan shi da ansaru dinsa shi'a ta yada wurin su har zuwa yanzu da muke magana a wannan zamani yace fatarahu la yatawaqqafu fi jarhi man zakarahu minhum bilisani bilisanin zalikati sai kaga baya dakatawa wajen sukar duk wanda ya ambata daga cikin mutanen Kufa da harshe wanda yake mai kaifi wa ibaratin taliqa da kuma sakin zance hatta innahu akhadha yulayyinu mithla al-a'mash wa abinu Amin wa ubaydillah ibn musa wa asatin alhadith har ya soki mutane irin su Ahmash irin su Abu Nu'aym irin su Ubaydullah ibn Musa da ire-iren waɗannan manya-manyan malaman hadisi wa arkanin riwaya da tarakun riwaya wannan magana jama'a magana ce kama a ce kurmin baki ce tana buƙatar fashin baki akan na farko dai tukuna wannan malamin sunan shi kenan Al-Juzani ana kuma cewa aljawqani sunan garin su ne juzdan ko juzqan wanda gari ne a cikin kasashe na farisa a wancan lokaci yanzu an ce garin yana cikin kasar abin nan ne afghanistan to a wannan maganganun da aka yi akan shi malamai sun kai sun kawo a kansu akwai wasu malamai da suka zo daga baya suka kokarin su wanke shi akan cewa sam ba dan shi'a bane ko maganganun da yake fada akan yan shi'a din ba nasu bi bane maganganun da yake akan su ba sa nuni zuwa ga nasu banci. dan ba shi kadai ne malamin hadisi da yake faɗan maganganu akan su kuma yanzu kamar wannan da aka kwatanta duka waɗannan guda uku al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-Kufi da Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukay da Ubaydullah ibn Musa al-Qawariri duka waɗannan babu shakka akan in shi shi'a shine kamar yadda Ibn Hazm ya bada labari a cikin Tahdhibul Kamal a Tahdhibut Tahdhib da zahabi shi ma ya bada labarin a cikin siru alamin nubala akan tarjuma wannan ubaydullah ibn musa an kuntuna mun karanta labarin shi malamin su bukhari ne wanda idan sunanka muawiya ne ma ba zai baka hadisi zai kure ka makantar shi ne kawai da aka tambayi bukhari cewa me zaka ce game da abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn yace wai kuna nufin shi anci to dan ma baku ga malaman mu irin su ubaydullah ba ai shi na abu nu'aymin ma da sauki da sauki ma akan na irin su wannan Ubaidullahi ibn Musa to dukkan su ana karban hadisan su saboda mutanen kirki ne sai a bar musu bid'a su zaka shi ma ya kamata a yi mishi hukunci shi ma qani ko jawzdani a karbi hukunce hukuncen shi na adalci sai a bar mishi bid'a shi shine kawai hukunci duk da sukar da ya musu wannan bai hana malaman hadisi su karba hadisin su kuma zaka zo ka ji sukar ba wai suka ce wanda kawai zai ce wani kawai ka aka hadisi shi ba yakan ce ni dai za'igun anil haqq ko mubtadi'un ko dallun yakan faɗa irin wannan kalmomi a kansu wanda su ma kuma suna faɗan irin wannan kalmomi akan abokan hamayyarsu ire-iren shi ko mun gane kamar yadda ibn hazir ya faɗa abin da yake daidai shine tsaka-tsaki kamar misali yanzu al A'mash akwai akwai riwayar ta zo wadda wadda ainihin wato abin nan al-Imamu al-khatib al-baghdadi ya fita a cikin a cikin littafin shi abin nan tarihu madinatu baghdad cewa an da yake akwai akwai inqibai ballaga ce hammadu dan zai da ya da labarin an tabbatar da bai halarci wajen ba amma isnadi ne sahihi in banda wannan inqibai da ke tare da shi mu kiyaye wannan isnadi ne sahihi amma mun munqati saboda hammadu dan zai da ya da labarin cewa a'mash zai rasu ya dinga tuba yana cewa Allah na tuba ka yafe ni Allah karka kama da laifukan hadisan ƙarya da muka dinga faɗa na cin mutuncin Usman amma isnadin bai tabbata kuma gane saboda nan yake bai wannan ire-iren su zaka ji su da yawa haka game da mutanen Kufa inhiraf daga Usman da sauransu su kuma mutanen ƙasar abin nan sham musamman mutanen kasar dimashku da hims banda sauran yankunan da ba wannan garin ba kamar irin ramla irin baitul maqdis irin salihiyya da jima'il da beirut da makamantansu lokacin duka sham amma mutanen kasar dimashka da hims to waɗannan galibinsu malamai ne wanda suke ƙarƙashin daular ita ta musu komai da haka suna son su kuma a garin su ya gwamnati da za su kyamaci abokan adawata ma'ana abin ya wayi gari ne ya zama siyasa akwai wanda kuma suke jin haushin su Aliyu ne da 'yan magoya ban shi saboda an kashe iyayensu da kakanninsu a wurin yaƙe-yaƙe kamar da misali duk irin bakin jinin da wata gwamnati a wata ƙasa zaka samu wanda suke moran gwamnatin su suna son kayansu ba haka bane yanzu irin wancan zamunan na baya da aka ki jinin PDP din nan irin wannan mugun kinjinin da aka mata din nan duk da haka ba a rasa mutanen da suke santa da ikhlasi ba ko kuma saboda grad na abin da ke dawowa zuwa gare su misali wanda suke yan yankin su shugaban ƙasa Goodluck a lokacin suna son gwamnatin ɗan uwansu ko wanda suke wasu yankunan da ake nuna wa gwamnatin adawa amma su suna moran gwamnatin suna so a nan Zariya akwai su a Kano a Sokoto akwai ina to irin wannan ne sai a ci gaba da kallon mutum har abada ana cewa ai dan PDP ne da an faɗa haka su kuma wanda ba yan PDP sai su ma an ce ai dan wuta ne su gaba da kishi ba ka bane to irin wannan yanayi ne na siyasa jama'a ya faru mun karanta a baya malami irin al-Auza'i ya samu wannan matsala akwai waɗanda ko malamai ne sun tsira ba su shiga cikin wannan fitinar ba kama al'imamu zuhuri zuhuri zuri ya zauna a ƙasar sham har yana saka uniform na 'yan sanda mun karanta wani na 'yan sandan banu umayya da ka shi ma'aikacin gwamnatin ne amma kuma baya zagin sa a kodin da aka tuhume su da nasibancin ma amma ba a same su da ƙin su aliyu ba sai dai irin wancan siyasa kamar wane alwali ibn muslim al wanda ya daga cikin rijalul kutubu sita duk da yake yana tadlisi ta sawiya taswiya kamar da yake a tarihin sa mun karanta a baya ya rasu da shekara 195 al-walid ibn muslim mutumin kasar dimashq ne kuma yana da wannan inhirafi din haka zaka samu malamin irin su adi ibn thabit al-ansari ya daga cikin rijalul kutubu sita shi kuwa tuhuma shi ake da shi an ci kamar yadda muka ji game da Abunu aini game da uh, uh, wajdla musal qawariri game da mashi duk waɗannan ba a taba kama su da zagin wani wanda ba dan kungiyar su ba amma dai an san kungiyar da suke an san siyasar su to haka shi ma wannan malam Dani abin da ya faru da shi kenan wasu malaman su karin wanke shi suka ce ba a taba samun inda ya soki wani ba gaskiya ne baya suka ta ƙarya kuma yana wasaka wasu daga cikin mutanen Kufa wasakawa kai tsaye wanda babu wani cin didige a kanta kama abin da ka kuma tafin nashi sun tafin nashi ahwalur rijal yana nan mujallaji biyu ne ahwalur rijal misali kama akan malam eh, hiba ibnu juway hiba ibnu juway ne kufi ya faɗi cewa fika ne amintacce wannan magana da ake mishi magana akan ta asali tafi matsala ne game da game da irin su a amashi misali in ka zo kan amashi zai ce maka shi'iyyun thiqatun lakinnahu laysa min al-kadhabi haka zai ce maka dan shi'a ne amintacce ne amma bai cikin yan shi'a masu yin ƙarya da addini din kaga wannan ba suka bace to in ko ya samu wani wanda yake da matsala ko iyaye ce to kawai sai ka ji ya ce dalul batacce ne ko mun gane bai kai a kira shi suna batacce ba da ya kamata ya tsaya akan kawai shi'iyyun din amma sai ka ya ce zalun khabifun ko shi'iyun khabifun ko munharifun an sunna wanda wannan da gaske irin wannan aqida in ta kai ga haka to ta zama inhirafi an sunna malaman da suka yi adalci suka ce to ya kamata a gane shi'anci da nasubanci matakai matakai ne mataki na farko a shi'anci daga ƙasa wato wajen ƙarancin matsalar shi shine muwalat ahlul bait siyasiyya mu kiyaye dan muwalat diniya duk musulmi na da ita duk munan muna muwalatin ahlul bait muwalat ta addini amma muwalatu ahlul bait siyasiyya tunanin cewa jam'iyyar su ita ya kamata ta yi mulki wanda duk yayi a lokacin da ya kamata su yi din nan to mulkin da yayi na zalunci bai tabbata ba mu baya da aka mishi ƙarya ce wannan galibi waɗannan mutanen ƙasar kufa a wannan matakin suke sannan idan mutum ya haɗa muwalat da ƙiyayyar abokan gabansu ƙadin ƙiyayyar abokan hamayyarsu da abokan hamayya na gaske da abokan hamayya na wahani su ai abokan hamayyarsu na gaske banu umayya da abbasiya waɗannan daga sun yi hamayya da su yanda ƴan shi'a ahlul suke ja da su su ma sun ja da su kowa ya samu nasara akan ɗayan zai mishi rashin mutunci ko zalunci ko ya bagai ko ya dau fansa ko kaga waɗannan to abokan gaba ne na hakika sai kuma a hada da abokan gaba na wahani sune sahabbai wasu ma wanda sun mutu kafa a fara nan gaba daya irin su bakar da Umar da makamantansu idan mutum yayin wannan ya kai mataki na biyu na shi'anci shine na tsakiya da zaran ya hada da tsinuwa ko ƙarya ko sharri ya ƙura matakin shi an ci ne rafu. to yadda shi an cike da wannan matakan guda uku haka nasibin cike da wannan matakan guda uku muwalat ahli sham siyasiyya ada'u a'da'ihim siyasiyya da kuma abba'anu fi a'da'ihim siyasiyya shi ma haka wannan muwalat ahli albayt siyasiyyan ada'u a'da'ihim siyasiyyan da kuma afa'anu fi aba'i siyasiya to dali duk wanda ya rayu a cikin wurin da ake irin wannan abu babu shakka da wuya ka rasa shi da wannan element din na kasa ko dan yayi ma'ana wanda aka haife shi a kasar Kufa ya taso cikin wannan fitinar da wannan al'ada ta riga ta zama al'ada kowa da kowa yana da wahala a ce waya waye gari da wani soyayya ta musamman ga siyasar yana da wahala nadiri ne shazi ko mun gane da kyau jama to haka a wanda aka haife shi taso a kasar Sham a daidai wannan lokaci musamman a duk sanda ake wannan fitintunin su ahlul baiti ne jam'iyya adawa kama a zamanance wanda ba su da mulki da aka rashin mulki yasa ba su da karfin tattalin arziki ba su da fada aji wannan su kuma suke da mulki da karfin tattalin arziki da fada aji da haka suna iya siye mutane da kudinsu da karfin mulkinsu da jabberancin sarautarsu abinda kai dawa dawa ba za ka iya kamar da kai ko yanzu ne a zabe dan adawa duk ba zai iya wannan ba ko sai dai kawai yayi iya karfin shi dogara ga Allah ya dogara ga tsaurin idan shi da yan akasa a rasa a raka ɗinsa ko amma mai mulki fa yana da karfin mulki da sultani da kudin da ke hannun shi da zai iya juya alƙaluma wannan abu ne zamu fahimta tun muna rayuwa a zamanin da waki ya zai taimaka mana wajen fahimta shi to zaka sai ya zama mutanen ƙasar Sham ikhlasun su ga aqidar nasibanci yafi mutanen ƙasar Kufa da ikhlasun su ga aqidar shi'anci duk da yake kuma aqidar shi'anci ta tasowa ne a matsayin addini waccan kuma duniya ne kawai ba wanda yake nasibanci da sunan yana addini yana yi ne radatu fi'il kawai kuma gani yana yana yana abin nan ne reactionist ne shi saboda tunda kuna kin namu ba bari mu kira ku kun zagi namu ba wani zagi naku kun kira san ƙarya bari mu kira wato wawayen cikin alu suna kamar da malal albani namu ya kira su su ne suka rude suka rikice suka zama nasibawa kamar da har yanzu akwai su al suna kici musu al wawayen gari a cikin kowace tafiyar mutane akwai su malai sa ku dan rawuya Allah ya gafarta mishi kamar da al-Imam za'a ya ruwaito a cikin tarihinsa a cikin Sirru Alamin Nubala yana cikin tafin hidatul Awliya ya zo ya karantar da karatu akan ana yin unuti inda nazila har yake reference da wani malami shine Aslam ibn Musa yace kun ga abinda malam wane yake a masallaci shi ake ta zage shi to daidai ne kun ji karatu gari na waye yayi sallah sai gauga suka ce sai mala ya baka yi ba shi ta aika jirin daga na ce muku kawai ya shi shikenan sai kuma a fara gobe gobe yace ka kumanta shi wancan malamin da yake ya rayu ne a wurin da ake wata fitina sai tirsa su zuwa ga yin wannan addu'a ta nazila sannan kuma malami ne mai yanci baya kasan kowa yace mu kuwa fa inna ma ana fa inna ma nahnu abna'u butunina haka yace mu ko bayin cikin mu ne ma'ana gwamnati ta ba su kuɗi ta ba su mukari tana yi da su ko to akwai abin da koda su san gaskiya ne ba zai faru kuma kaidar rayuwa ce wannan kamar yadda take faruwa a aikace so a shahidi shine akwai gauga waɗanda kawai za su ce a fasa kowa ya rasa to a cikin kowane mutane akwai su hatta a cikin sahabbai da ake ganin su sulaha ko ana samun ɗaiɗaiwa waɗanda suke da irin wannan zafin kan cewa ba an ce shahada bace mu je kawai din mu kare annabi ce musa ba haka bane ba addinin gaskiya muke ba mu fito kawai mu duk bala'in da zai da mutanen Makka na a fito yace musu lokaci bai yi ba ko a sai da aka je Madina aka shekara ɗaya ta biyu sannan aka farlanta yaki a lokacin da aka farlanta yakin kuma sai zama suna jin tsoro ma saboda yanzu kuma sun samu istiqrari da am suna ganin kamar wannan yakin kuma zai kawo musu arkala shi sa la ta tamannu liqa al'adu kaida ce a cikin musulunci gashi ne sai da Allah ya ce musu wata mununa anna ghayra zati shawkati takunu lakum yanzu kuma kuna so waye ya zama ku samu ganima ba tare da an yi fada ba bayan da ku ne kuke ta cewa ai sauri a fallanta muku jari da Allah ya ai saukar da ma uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wasu sai da suka dinga cewa yawa lokaci ya kusa lokaci ya kusa saboda suna da ragowa hamiyar ta jahiliya ta yaki sai zama yakin musulunci ba irin na jahiliya da suka sani ba su a shahid shine wannan yanayin na gwamnatoci masu dukiya masu mulki sai suka haifar da abun har sai zama al'ada wasu an haife su akai sun taso akai sun wuce amma zaka ga in ba mutanen wannan yankin guda biyu ba da wuya ka ji a tarjumar wani an ce mai dan shi'a ko nasi misali ba za ka ji tarjumar wani a cikin malaman Madina da wannan aqida ba saboda ba yankin sa take ba gwamnatin ba a garin su take ba ɗan shi'an ba a garin su take ko mun gani ka ji ka bi tarjumar malaman Madina na wannan zamanin karni na ɗaya zuwa na uku din da wuya ka ji an ce ga wani dan shi'a ne wataƙila wannan yasa irin zuhuri duk da ya koma sham bai shiga shi'a ba so da ya riga ya zo da aqida shi mai kyau daga garin su haka da wuya ka ji an ce ga wani mutum mutanen kamar a ce a a banda makka da madina kamar a ce mutanen yankin misra wanda zaka ji shi ma ya zurfi a cikin shi'a wani lokaci amma mutanen iraki da mawara annahari dinnan shi'a ne su kuma nan mutanen sham har zuwa cikin kasashen Falasɗin su kuma su kuma nasu ba Na haka rikici ne na yanki da yanki na jam'iyyar siyasa jam'iyyar siyasa to idan ta taba mutum dole za ta bar mishi wani na so koyaye shine abin da ta bar wannan malam wannan bai hukunta su malaman nan da suka bada labarin cewa yana da ragowar jinin shi an eh, jinin nasubanci su ba su ce ba a karban magana shi cewa suka yi a tantance to ashe wannan yana nufin babu wanda zai daga baya yanzu ya ce to shi kuma ya canza hukunci ko mun gane ya ce to yanzu a daina karban maganganun malan juzdani saboda nasibi ne sai a ce to agun suwa kaji cewa shi nasibi ne agun suwa na kotu me suka ce akan shi wannan kawai shine mafita jama'a dan misali yanzu a nan kasar kamar wannan na Kano yana da irin wannan tuhuma akan juzdani cewa ai ma nasibi ne sannan da gaskiya bai samu sake amincewa da da al-Imam Jawzani shine daga cikin ɗalibansa akwai al Abu Abdurrahman nasai wanda Nasa'i kuma shi kuma yana da maili da inhirafi zuwa ga shi'anci wanda a garin haka ne ma ya rasa rayuwarsa amma kuma ya amince da shi amincewa mutlaka da yabo magana akan wannan malamin yace fiƙa bai kara akan kalmar fiƙa komai bai isa sana'inta ba wanda yake nuni zuwa ga cewa wannan kalmar ta fito daga bakin mutumin da inda ya ga wani abu ba zai kyale ba tunda malamin shi ne ko tunda yana da wasu malaman da ya soke su ma da abin da bai kai wannan ba kamar Ahmad ibn Salih al-Misri al-Imam an-Nasa'i ya soke shi kawai saboda bambancin fahimtar juna da basu ba Nasa'i ya zo makarantar shi ya mishi wani abin da shi ya fassara shi a matsayin rashin ladabi ya zazzage ya kore shi shi kuma kawai da ya je da aka tambaye shi akan shi ma cikin fushi kawai faɗi maganganun banza akan shi sai Allah ku rabu da wannan me za a yi da ilimin shi wani karatu ma yake da shi kamar yana magana ne ba a matsayin shi na mai jarhuwa ta'dil ba a matsayin shi na mutum wanda aka fasata ko amma su kuma dalibai kawai tunda sun san matsayin shi na malami to suka ruwaito amma Ahmad ibn Salih al-Misri fika ne daga cikin Shaykhul bukhari to ashe kaga da ya ga wani abu daga Jawzqani wanda yake yana da buƙatar yayi bayani na inhirafin da zai hana shi riwaya ko ko magana akan malamai da gare shi to da yayi to da haka bahasi ne mai tsawo akan al-Imam al-Jawzani wanda wannan shine khulasar sa cewa malami ne daga cikin malamai waɗanda suke mu'addilun kuma ana karɓar maganar su amma maganganun shi akan waɗanda suke mutanen Kufa to ana buƙatar a neman mata wani wanda ya goyi bayan shi akai tukunna wanda ba irinsa ba idan an samu shikenan in ba a samu ba in ta bayyana kamar akwai sakin baki a cikin maganar to sai ai takalautan saboda yuwar wancan abu in ta bayyana kamar akwai sakin baki ma'ana koda ba a samu wanda ya amince shi da shi akan irin wannan magana wanda suke tarayya akan cewa wani dan shi'a ne ko nasibi ko ko ko rasibi bane ko irin riwayoyin mutumin suna iya gwada menene shi kamar yana abin da ibnu yake ibnu adiyin durjani a cikin littafin shi al-kamal al-kamil fi eh, du'afai rijal me yake cikin ya yace an yi maganganu da yawa akan malamai masu riwaya yace amma ni ba zan dogara da magana kawai dan an ce wani mutum banza bane ko wani ne rauni bane sai na ba hadisan shi na ga ina raunin yake daka a tarajim din yakan kawo hadisan yayi magana a kansu wani lokaci ta ja take a kan akan cewa to ni dai ban ga wani rauni a hadisin shi da haka ni a guri na ko kuma har ya ƙara ya ce su wani sun ce kaza yake amma ina ga raunin shi ya wuce haka saboda shi ma malami ne yanzu mujtahidi bai dogara kawai da maganganun waɗanda suka gabace shi ya zauna a kansu kawai haka zama na cin banza na takalidanci sai ya bincika to haka ba dangawa maganar ganin da al-Imam al-Juzani yake wallahu a'lam ومع هذا يعد الجوزجاني من كبار أئمة الحديث وكان له علاقة وثيقة بإمام أحمد duk da wannan ana kirga shi a matsayin manya-manyan malaman hadisi kuma yana da dangantaka mai daɗi tsakanin shi Imam Ahmad ya yi karatu a gun Imam Ahmad da ya kuma garin su duk sanda Ahmad dan Hanbali ya samu wani zai tafiya yakan aika mai da gaisuwa ta musamman ka san ku haka alama kana da girma ne a idan Ahmad dan Hanbali yakan aika musamman a ce a je a duba in akwai kafila mai tafiya garin Jozdani mawara annahar ya aika mishi da sako rubutacce na gaisuwa yakan yi haka sau da dama wa qala anhu ibn hibbana huwa min a'immati sunna wa qala az-zahabi ahadu a'immati al-jarh wa at-ta'dil duk waɗannan yabo ne daga malamai walahu kitabun fi du'afa yana da tafi mai suna akan ad-du'afa shine wancan dai ahwalur rijal ta al-imamu al-ijli wanda aka haifa hijira shekara 182 ya rasu hijira shekara 261 ya rayu shekara shekara 70 da nawa kenan da tara ko ko da daya kai haka ne to gari shi nan safa ya rikice mu da tara ko yawa 79 هو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي cikakken sunan shi kenan baban alhassan malam ahmad dan abdullahi dan salihu dan muslim mutumin kasar kufa ne ya qulu al-khatib al khatib ya fada yace a cikin tarihu madinatu salam yace kufiyul asl asalin shi dan kufa ne na sha'abi baghdad wa sami'a biha bil kufati wal basrati amma ya taso a garin Bagadaza ya karatu a kasar Kufa da kasar Basra da ita Bagadaza wa kana da ijli min kibari a immati al-hadith wa ulama'il jarh wa ta'dil ijli ma na daga cikin manyan malaman hadisi da limaman jarh wa ta'dil yaqulu Abbas ad-Duri al-Imam Abbas ibn Muhammad ibn Hatim ad-Duri Abbas ad-Duri ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad da wani babban malami ne yana da riwaya a cikin sunan Abi Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i babban malami ne ya rasu hijira shekara 271 yake cewa kunna na'udduhu mithla ahmada wa yahya ibn ma'in sun san waye ahmad din sun san yahya suka ce ce muna kirga shi kaman su imamu ahmad da su yahya dan ma'in wal khatib khatib yace ahmad ibn abdullah hadha aqdamu fi talab al hadith wa ala isnadin wannan malami yayi nisa wajen neman hadisi kuma yana da isnadi mai tsayi in ka kalli shekara haihuwarsa za ga shekaru ne na can baya 182 ya daɗe a duniya ne wa ajallu inda ahlil maghribi fi fil qadimi wal hadithi wara'an wa zuhudan min muhammad ibn isma'il al bukhari agu malaman kasan maghrib ma suna ganin darajar shi daukaka shi ta fi girman daraja daukakan muhammad dan isma'il al bukhari saboda mene saboda shi suka sani shine kawai ma'anar ta zama zakaran kara kumunka kuma gani wa huwa kathirul hadith malami ne mai yawan hadisi kharaja min al-kufati wal iraqi ba'da an tafaqqaha fil hadith ya bar kasar kufa da iraqi bayan ya koyi hadisi ya iya fiqh thumma nazala Tarablus al-maghrib sannan ya sauka a Tarablus al-maghrib ita ce Tripoli ta kasar Libya kenan akwai Tarablus al-mashriq wanda ke kasar Beirut a yanzu da aka ce Tarablusul Maghrib to wannan kenan babban birnin kasar Libya Tripoli ya dawo wannan kasa ita ce Maghrib din ya zauna sai ya zama shi suka sani da shi suka rayu shi suke gani a matsayin malamin da babu irin shi ومن أجل انتقاله إلى المغرب لم ينتشر حديثه في المشرق saboda barin kasar maghrib da yayi hadisin sa riwayar shi ya bar kasar mashriq ya koma maghrib riwayar shi bata yadu a kasar gabas ba ma'ana ya bar kasar gabas kafin ya zauna zaman imla'i sai zama ba a san labarin karatun shi a can ba hatta inna zahabiyya yaqulu zahabi yake cewa ma alimtu wa qala na min hadithi shay'un wa ma azunnuhu rawa shay'an siwal hikayat yace ba mu samu wata riwaya ta hadisin shi ba yi da komai da ya riwayato ina jin sai dai hikaya idan ka lura da abin da zahabi yake da shi da imamul mizzi zahabi a cikin sirr alamin lubara da inda ya faɗi wannan magana a cikin tazkatul huffaz da mizzi a cikin tazibul kamal duk malamin da suka tarjama in dai suna da riwaya wanda akwai shi a cikin isnadin za su kawo maka kuma gane zai kawo maka riwaya tun daga kan malaman shi zabi ko mizzi ya bi ta kan wannan malamin har zuwa kan hadisi da irin wannan haikaji ya ce wa na min awali sai ya kawo ko rubina juz'an lahu fi kaza ko wa qalana kitabuhu 40 fi kaza zaka ta gani shi wannan burjik a cikin tarajum imamu ibnu hajar da yayi tahdibu tahdib ya faɗa cewa duka ya share waɗannan abin da mizzi yake to a irin wannan wurin sai shi ibnu al-imamu zahabi da yazo wannan wajen sai yake cewa ba mu da wata riwaya ta shi saboda galibin riwayar zahabi ta gabas mu kiyaye da kyau hatta tarajim da zabi ke kawowa na malamai da sarakunan ƙasar magrib Andalus da sauransu zaka gansu akwai karancin madda zaka ga baya waffara su in ba wanda suka shahara ko waɗanda aka je aka ɗebo labarin su aka kawo ba saboda galibi ba su da ittisali da wannan mutane dan karin manta a zamanin da Rabi ne yake raye ake da labari tunda mu'asiri ne ga Ibnu Qayyim ko ake da labarin daga baya aka gane akwai wani malami irin ibn qayyim shine mai tafin muwafaqat da littafin abin nan al-imam shatibi din nan wanda shi kuma yana can shatiba a maghrib ya littafi irin na al-imam ibn qayyim al-jawziya ba tare da kowa ya san kowa a cikin su shine littafin muwafaqat yayi kama da littafin ilamul muwaqqi'ina rabbul alamin amma kuma ba su san ma junan su ba dan lokacin babu ittisabi da za a iya kawo abubuwa ko a ɗauke su a kai ko da a gargajiyance ballantana kuma irin wannan na zamani so da aka ce zama akwai ƙarancin madda ta abin da ke faruwa a maghrib ba su da shi amma akan ji labari ɗai-ɗai-ɗai to irin wannan ɗai labarin ne ba su da shi mai yawa game da al'umma da malaman ƙasar andalus wani lokaci sai in daga bayan irin wannan labaran suke yaduwa bayan su kuma waɗancan sun gama rubuce su ko kuma sun shuɗe idan za ga ai su ɗin suna da labaran mutanen da suka rayu Andalus din can baya amma wanda suka kusa da zamanin su ba su da labarin su yadda ya kamata shine ci gaba da cewa yaqulu az-zahabi haddatha anhu waladuhu Salihu musannifahu fil jarh wa ta'dil ma dansa mai suna salihu ya ruwaito littafin shi na jarh wa ta'dil wanda aka fi sani da suna as-siqat sai dai a asalin abin da ke shine hakika littafin idili ba kitabu siqat bane wato ba kamar yadda na ibnu hibana yake siqat zalla shi ma haka yasa siqat zalla ba akwai siqatu akwai wanda ba siqat ba amma da ya shahara da kiran shi da suna littafin kitabu siqat ko siqatul ijl shi ma an buga shi a cikin mujalladi yace wa huwa kitabun mufidun yadullu ala sa'ati hifzi littafi ne mai fa'ida yake nuni zuwa ga fa'in ilmin sa وذكره أيضا في كتابه ذكر من يؤتمد قوله في الجرح والتعديل وقد وصل إلينا من تواليفه الثكات بترتيب الهيثمي والأصل مفقود ذهبي يتي abin nan mala yace abin da ya iso gare mu da littafin shine kitabu thiqat din amma wanda haifami ne ya nurdin haifami ne ya canza mashi tartibi ba yadda asali malamin yayi shi ba amma ba a san inda asalin yake ba ibuwa yanzu sai malami na tara shine muslim bin al-hajjaj wanda aka haifa shi ka ta 204 yar rasu ka ta 261 shekara guda suka rasu da al-imam al-ijli sai dai ijli ya girme shi sosai inda in ijli ya shekara 79 a duniya shi ko muslim daga wannan tarihin kaga ya shekara 57 kenan kenan ijli ya ba shi akalla sanda aka haifi uh, al-imam muslim ijili shekarunsa daga uh, abin wajen shekara ashirin da biyu ko shekara ashirin da biyu sanda aka haifi musu ijil yake da su sannan kuma suka mutu shekara guda kaga kenan sai ce huwa muslimun ibn al-hajjaj ibn ward ibn ah, kushad al-qushayri muslim ibn hajjaj al-imam muslim ibn al-hajjaj ibn ward ibn kushad al-qushayri an-naysaburi imam muslim mutumin garin naysabur ne wanda ya zai a cikin kasar iran da fi baitin urifa bil an haife shi a wani gida wanda aka san gidan na ilimi wasafar ila ila talab al ila al iraq ya tafi kasar iraq ya koyi hadisi wal hijaz da kasar makka da madina wa da kasar suriya wa misr da kasar misra walazim al bukhari lamma qadima naysabur sannan ya nace da zama a gun imam al bukhari lokacin da bukhari ya zo naysabur wa akhadha anhu ya koyi karatu a gurin bukhari sai dai bai riwaya daga gurin bukhari a cikin as-sahih ɗinsa ba duk da wannan aikin na sahihin gabaki ɗayan shi bukhari ne ya koya mishi kamar yadda daru kudi yake cewa lolal bukhari ma kana muslimun wala rah ko ma raha muslimun wala kana da ba dan bukhari ba da muslim ba ma ba ma za a san waye shi da aka yi makali mishi ya koya kamar yadda zaki yake fara summa inna musliman da hiddatin eh, hiddatin fi nafsi muslim saboda kuncin wato zafin halinsa da yayi fada da malam zuhuli akan bukhari yazo kuma ya sake yin fada da bukhari ya bata da bukhari inda dai shi ba a ruwaito tarihin sanadiyar bata wasu ba ya bata da bukhari bata ta kai ma har baya riwaya daga bukhari kwata kwata kamar yadda suka bata da ijili ya kwashi dukkan riwaya ijili ya maimaita shi kayan raƙumi guda shi sa yana da kyau a matsayinka na malami ka kiyayi watin duk wani wanda zai zama ko abokin aiki ko ɗalibi ko mata ko kowa wanda zai dinga zuga kai na saka faɗa da malamai yan uwanka wata rana eh zuhad zuhad muhammad ibnu yahya az-zuhd ko wata rana wanda yake saka kai faɗa da wani shi ma zaka faɗa da shi haka abin yake ba ganin mata wanda ta iya samu jin ya faɗa da kishiyarta wata rana kuma za ta faɗa da shi dan abin da'ira ta ta juyawa ta ta juyawa hata kawo kanka to al-Imam Muslim bayan da yayin wannan rikicin da Muhammad ibn Hazbuli sai kuma ta ta hada su da Bukhari din shikenan kuma sai ya zama bayi da sha'awar rayuwa da Bukhari kwata kwata ya kuma ma ba ruwan shi da kowa haka aka ce sai dai ya shiga daki tanzari abin shi da yazo kuma a muqaddimar littafin sa ya da bukhari din da shi da malamin sa shine ainihin wato ali ibn abdullah ibn al-madini ya musu wannan kwankwasa ta raddi akan mas'alan mu'asara da liqa tsakanin malami da dalibi wanda mas'ala ce sananniya tana a cikin muqaddimar littafin ba tare da ya ambaci suna ba sai dai kawai gugar zana kuma mai zaki gugar zana yace dan ma ba da ba dan ma dai amana ilimi ba irin waɗannan me yasa ma a kula su kamar su malamai bane kenan irin in an kula su ne an daga sunansu to ka sai idan mutum ya fushi eh duk hukunce hukuncen da mutum yake yanke a cikin fushi dama kai ne hankali bai kamata ka karbe su domin shi ma idan ya dawo cikin hayyacin shi sai yana dama kan su wannan ita ce ka'ida fushi saboda psychological abun nan ne psychological despair wani emptiness ne da yake zuwa mutum malaman psychology suke cewa hatta daga murya da mutum yake idan ya fushi to alama ne akan yanzu psychological yayi nisa da mutum zai iya auna irin daidai murya da ya kamata ya magana da ita zai daga kamar yanzu yana magana da wani can nesa ne shi ne zaka ji an ce ya dakatsawa Me kwan yanzu da nake magana da ku ai kaga automatically na san iya murya da zaku ji sabanin da ina magana da iya wanne zan rage volume na yi da shi ko to me yake sa yanzu inda zan yi fada da malamin nan kawai sai a ji na daga murya har na waje jiyo saboda psychological distance duk wanda kake wannan fitar da shi zaka ga kamar anesa yake wala malaman psychology ne suka faɗa ni ma ba na <laughs> to kuma ka kalla da kyau in ka taɓa yin wani fushi wanda ya yasa sa ka zama kamar baka da hankali haka ko ne ya fushi sai sai ce ni ne fushi ban sa abin da nake ba ko a danga bashi wannan shaida ko zaka ga duk kuntin da yanke daga baya zai zo kuma inda yana da ko hankali zai zo ya ga kuma kai me yasa ne kaza in ya huce duk zai ji khadal zai ji shame cewa ya aka yi wannan abu shi sa har uqud da uhud da da misali saki da sauransu akwai maganganu akan tabbatar su ko ga wanda ya faɗi cikin fushi ko rashin tabbatar su akwai matsala ga duk mutumin da ya fushi ya zama fushin shi yanzu ya wuce na ɗabi'a idan ya saki sakin bai yi ba shine fatawar ibnu taymiya kuma ita ce gaskiya saboda yanzu bai cikin hayyacin shi shi ma kaman kaman marfu'ul qalam ne shi ma kun mun gane bai cikin hayyacin shi da haka in yayi in yayi wani kazafi a cikin wannan fushin ko ya tsine wa wani ko ya faɗi wani abu na alƙawari cewa ya ɗauki alƙawarin zai kaza duk wannan ba sa lazumta shi saboda bai sa abin da yake kamar ma eh idan yi ma wani barna zai biya Eh, idan garin fushi ma'ana ya ji wani ciwo ko zai biya eh, zai zai ba da zaman ba za a ce tunda ya fushi bai sa abin da yake ba ya zama algadbanu jibarun wani shi waye kai shi wannan fushin yanzu ya shiga cikin haƙoƙin mutane ne ya yi. mun karanta nan ran nan a cikin karatunmu da muke na safe cewa irin wannan haƙoƙin ba a saryar da su da yima wanda ya jinayar ta'awili ko ne mashi mafita ba a saryar da haƙoƙin bil adama saboda wani ta'awili da wani jinaya da wani na wani ba a sare da su in ma har za a sare da su sai dai ita gwamnati ta tabanni din haƙoƙin idan wanda yake ba na rai bane misali ba rai bane ko kaman dukiya ce ko wani abu ba jini bane to gwamnati tana iya cewa to wannan bari ta mishi bari ita ta anshi asara kamar idan kana dattijo in ka ga wasu yara guda biyu sun yi fada saboda wani ya zuba wa da ɗayan abinda aka kishi cewa manjan ɗari a matsayin kan da tiji zaka iya zaka iya siyan asara ko ka bashi 200 kace to je ka siyo wani to ana iya samun gold tayi wannan da taku dan a ci gaba da rayuwa amma mutum bai fushi ya jiwa wani rauni a ce shikenan ya sha ina jin ko a Najeriya sama ba an san wannan ina lauyoyin cikin musu ba mu fatawa wadda ba su zo ba wallahu alam eh aisha yawa Allah ya maka albarka kamar Aisha da ce fushi ta barar da abinci ko kaga annabi ya yafa abinci saboda nashi ne yana santa ya yafi ko amma sai ya ce kwanan sai ta biya wannan shine khairu shahid fataha Allahu lak wannan shine khairu shahidin alal qaida kaga shi tunda yana kauna abin ta mai banna abinci amma sai ya bai ma kuma ta ka abincin bai ce ta eh, abin nan ba amma sai ce qas'atun bi qas'atin fa'amun bi fa'amin qas'atun bi za zaki biya abinci da abinci zaki biya kwano da kwano amma bai ashi abincin ba tunda nayi shi ne an kawo mai ya riga ya mallake shi amma kwanan fa yake sai ta biya tunda ba nashi bane ita mata ta yi fushi ne na ta ma ina ga bai kai ruwan da muke faɗa nan ko ko da ke fushin mata in suna kishi fera da yawa ba kwanakin baya bayan ka mutane suka dinga yi ba <laughs> wa qad hadiya muslimun bi zakaihi wa hibdin wa ma'arifa muslim Allah ya mishi rabo wajen basira da hadda da ilimi yaqulu ahmad ibn maslama malam ahmad ibn maslama yake cewa ra'aitu aba zur'a wa aba hatim yuqaddimani muslim ibn al-hajjaj fi ma'rifati as-sahih ala mashayikh asrihima naga waɗannan malaman suna gabatar da muslim akan duk sauran malaman zamanin su a wajen sanin hadisi ingantacce ga ku iyakar malamai kenan za su addala mutum wa yaqulu ibnu abi hatim shi kuma abdurrahman yake cewa katabtu anhu birrayy na koyi karatu a garin rayu a gun muslim wa kana thiqatan min al-huffaz amintacce ne daga cikin malamai lahu ma'rifatun bil hadith yana da kwarewa ilimin hadisi laqad urifa imam muslim bi kasrati ta'lif an san imam muslim da yawan rubuce rubuce walahu idatu kutub yana da tafai da dama Zakarar hafiz az-zahabi naqlan an al-hakim anna lahu 20 kitaban ya ambata shi al imamu Az-Zahabi daga Hakim cewa musnad da tafai kamar guda 20 da gaske akwai as-sahih din nan akwai kuma wasu tafai ban kamar littafin abun nan Kitabul Afrad wanda shi ma an buga shi daga baya-bayan nan akwai tarihun tarikh din shi akwai mujamus sahaba akwai musnad akwai su tafai kala daban-daban waɗanda suke littafan sa wa qadim taza wa kitabuhu al-jami' as-sahih wa qadim taza bainaha wannan littafin yayi fice وقد أجمع العلماء سوى بعض المغاربة سوى بعض المغاربة أن كتاب مسلم تلو صحيح البخاري duk malamai sun yi ijma'i in banda wasu daga cikin malaman yamma su irin su al-Imam al-Qadi Iyad da malaman su su al-Maziri da irin su Ibn hazmin su Baji da makamantan su ne waɗannan maghariba galibin su abin da ya faru shine littafin sayin muslim shi suka fi sani shi suka fi mu'amala da shi shi ne kamar magana da muka yi malamin da ka fi sani ka fi mu'amala da shi daga kamar ya fi sauran malamai ko ba haka bane san ba haka bane ne kuɗin da ka sani sai kamar ya fi sauran masu kuɗi kuɗi ko matarka da ka san niyyar ta sai kamar ta fi kowace mata iya niyya ko ba dole ne zama haka ba to littafin sayin muslim ya fi yaduwa a cikin su al-imam al-qurtubi abul abbas al-imam al-qurtubi abu abdullah baji eh, su da ire-iren waɗannan malaman za ka ga har alitafan sai ga suna hujja da hadisi sai su ce akrajahu muslim ba su ma san ko suka iya tunaya cikin bukari ba wani yanar birdik a cikin littafin musamman tafsirin za ka ga haka a cikin sharhohin waɗannan malaman har ibn hazm yana da wannan abin nan saboda ya fi yaduwa a hannunsu to da haka shi suka fi sanin nagartarsa da kuma sabo da shi wannan shine yayi ba su platform na tunanin cewa muslim na gaba da bukhari amma duk wanda ya san su duka biyu ba zai wannan ba ba zai wannan ba san in kaman jama'a mutane zaka ga eh, sai ka ji wani dan tatsitsi jama'a yanzu a ranar da muke rayuwa dan tatsitsi wani ma a kauye sai ga ce mishi albani albani ya kauye a sake ko mun gane shi ba ma yana kwaikwayon albani namu ne muhammad awal marigayi ba albani yake nufi nasiruddin rikici jigamsu wani wanda zaka ga ilimin shi gaba ɗaya bai kai girman kwalaci ba to masu jin shi kuma laif ko kasusuwan shi suka sa cewa wallahi fa malami ne fa ya san hadisi kai aini ina ganin wannan ma kai ba zai zama ba zai faɗa wannan kwatancin ba kar kwaran kwasa faɗo mana wallahi sai ka ji wani yana yana yana ta'annuci malam za ta jin mutane suna irin wannan ta'annuci to idan kai wawa ne sai su zuga ka sai ka dauka da gaske ne wannan abin da suke faɗa gaskiya ne me yasa sai yu aslan iyakar abinda suka sani kenan saboda kai suka sani kai suka saurara ko kai suka karanta an kai marubuci ne ba su san wancan ba ba su saurare shi ba ba su yi hudu littafan shi ba duk wanda ya karanta littafan albani yanzu nasiruddin ya san me a cikinsu zai da a ce ga wani a jibiya ko a giwa ko a ɗan mahawayi ko a makarfi ana ce mishi albani kawai shi ma albani bai rubuta ko shafi biyu ta khariji ba sunan ya mai girma ne kai ranar haka wani ya kira na a waya kawai da zai faɗi sunan sai ce shi ne albanin gari kala ba faɗi sunan garin ba na ce ka ce mene ya ce suna na albani na ce cewa da lasa na albani wala ina tuki mutane da zuciya ta yi gab haka wala saboda tsoro ita eh ai sunan ne ka tuna irin mukamin da ke kasan sunan ka gane mukamin da ke kasan sunan ne da ka tuna sai abin ya baka tsoro da a ce kawai suna ne kamar sunan kowa kawai ko kuma wanda ya riga ya baza gari amma suna ne wanda ana yin shi ne misali yanzu ai in aka haifi yaro da aka haifi yaron ka aka samu shi albani bai mun nauyi ba so na san suna ne da aka samu shi ba sai da aka ga ya zama malami ba da aka dan an sa wani suna Abubakar Umar da sauransu duk tafa'uli ne tun suna yara bai maka nauyi ba amma wanda sai da ya zama malami dan malami haka local sai kawai a ce a nada mishi albani kun gane bambancin wannan shine yake ban tsoro ni gaskiya ai ko shi mala awal namu ba yana malami ake ce mishi albani ba mutane ba san tarihin ba tun yana saurayi tun yana nan barewa ake ce mishi albani tun bai zama malami ba shi sa shi ma bata mana nauyi kuma shi daga cikin malami ne kuma shi kaga ya kaidin nashi albanin zariya albanin zariya albani zariya yes albani zariya amma su kuwa suna harin wai su ma albani ne malama hadisi haba jama'a to sai kaga har har mutane su dinga ganin wai da gaske ne da gaske ne ma malami mutane ba su sabon da ke bi da malami ba wallahi mal albani ya ce a faɗin wannan da ya ce ba amma taɓa ganin ɗalibai ba balantana malami, wallahi haka ya ce kuma gaskiya ne ni na yadda wallahi, ya ce mutane ba su ma taba ganin ɗaliban ilimi ba ballantana su ga malamai shi sa suke ganin duk waɗanda suke rayu malamai ne duk kasan nan sai aka jawo shi aka ce ya zagi malamai misali yanzu idan dangote ya ce a Najeriya babu masu kuɗi ai kamata a jawo shi ba yana nufin babu irin shi ko ko kuma irin waɗanda ya gani a China da Dubai dan shi ma yana cikin sa shi ma sai a bashi zakka ma wallahi waɗannan prince prince din waɗannan prince prince din na Saudiya Dubai da sauransu kuɗin da suke da shi wallahi sai sai dangote gaba ɗaya da abin da ya mallaka wallahi ko ba su ci komai ba sun yi yaje cikin su shi ma ya san ya je cikin masu kuɗi to irin wannan magana ce malam albani yake shi ya je ya ga malamai na gaske kuma ya zo ya ga waɗannan da haka ya san bambanci ko shi za ya iya faɗi ya rayu a cikin littafansu ya gan shi da ya gan su da idan mutumin da ya zara a gaban Usaimin misali ya karatu mutumin da ya bi littafan Zahabi littafan Ibn Hajar littafan Albani Nasiruddin ya karanta abubuwa da yawa kuma da irin wannan basira tashi ya da yance ya faɗi wannan magana amma su mutane tunda nasu dinnan su ne malamai ko ruwan da ya buge ka kace ai shine ruwa shine ruwa ai ba ruwanka da dufa na wannan da ya buge ka kawai shine ruwa to sai suka yi ganin cewa faɗan haka cin mutunci kuma wallahi ba haka bane yana faɗan magana ne dan mutane su shiga teteyin su lil asab mafiyan mutane ba su shiga wannan teteyin ba musamman yanzu ba sa ganin duhun irin su albani din suna ganin ba wanda ya sai musu tsawa ko ya musu raddi ko ya gane cewa ba haka bane abin da suke faɗa to a hirɗin mutane zamani baya wofantuwa daga wanda za su iya gane idan kai ɗan cima zaune ne ko kai ɗan mahabba dabba ne wala ba zamanin ba zai wofanta daga wanda za su gane ba idan zamanin da kake rayuwa ya wofanta ko wanda zai biyo baya ba zai wofanta ba Allah ne ta da wanda za su tona maka asiri duk ba shine muke karanta ba a ce wani an gano dama malami ne amma kaza zaka zo ka ji a tarihin misali Abu Zur'atar Razi an ce littafin jarhuwar ta'adid photocopy na Bukhari suka yi akwai wannan magana suka biya ma ɗansu suna canza ibarorin su hakim sun zo makaranta suka ji ana katin ko suka tashi ce me ya faru to ai wannan karatun mu an koya mana shi a garin mu sai dai mun san littafin Bukhari ne ba littafin waɗannan ba idan yake magana laysat ala itlaqiha tabbas sun yi itirafi da cewa sun dauki littafin tarihul bukhari da za su koya ma abdurrahman sai suka ga akwai ibarat masu tsauri da wahalar ganewa saboda shi bai fito da magana fi sai suka jera tarjumomin yadda suke amma suka canza maganganun da irin ta'abirin su sannan kuma suka yi ƙari yayin da shi nashi tarjuma ce kamar 13 da wani abu su kuma nasu ya kai tarjuma 18 sai kaga sun kala sun kara akalla tarjuma 2500 amma duka dai a bisa salan da yabi to irin wannan malamin ma ana gane shi ma muslim kamar da aka ce shi ma da ba dan bukhari ba ko da ba yi shi ba kaga shi ma an gane asalin shi duk da ba a gano cewa su ba masu kirki bane an gane cewa su na kirki ne to in har za a iya gane wannan ya fi sauƙi a gane rashin kirkin mutum kuma dan mutane sun fi celebrating sun gane rashin kirkin ka sun fi ganin kamar sun gano wani abu sun gano matsalar ka kamar yanzu misali wanda yake makin jaraba me yake Allah Allah ya gani inda inda kai kai kusuri ko inda zai rage maka maki bai saka damuwa da inda ka inda ka dace ba alƙalan musabaka me suke sawa danja in kai kuskure ba ruwan da karanta daidai ba ruwan su Allah ya tsare mu ah, ah, al-Imam Muslim ah, wannan tarihin jama'a kamar yadda muka faɗa ba tarajin din bane kawai bayani ne akan matsayin su game da an san riwayar su da ake yi an san maganar su da ake akan mazaji muslim rasuwarsa da yayi kamar yadda al-imamu az-zahabi ya bada labari wa min qablihi malam malam khatir bagdadi shine ya an tambaye shi wani hadisi ne bai gana bai san hadisi ne shine yazo gida cikin kunci yace zai shiga daki kada wanda ya mai ko sallama ko aka bukaci wani abu a gunshi sai ya fito da kanshi kuma sai matan gida suka ce aiko an kawo mishi sadakan dabino aka ce kwando guda shi ce to a shigo da dabinan shine ya shiga fa ya fara bincike a cikin da yana neman hadisin nan yana yi yana daukan dabinan nan yana ci yana yi daukan dabinan nan yana ci kafin asuba Allah ya taimake shi ya ga hadisi yana ta murna ya ga hadisi amma kuma ashe ya ci dabinan nan fiye da abin da ya kamata ya ci bai lura ba wannan dabinan shi ne ya kulle mai ciki cikin shi ya rikice ya kama amai da gudawa shine sanadiyar su shi shahidi ne kenan na neman hadisi Allah ya gafarta mai sai mu koma cikin littafin az-zahabi eh, na tarihi yace muna cikin shekara ta 208 ko zamu tashi inda ce Muhammad bin Mus'ab al-Qarqasani malam Muhammad ibn Mus'ab abu abdullahi al-qarqasa ne mutumin garin qarqisa ana rubutawa qarqisa da alif ya bisa ko qarqisa da ta'u duka ana rubutawa wannan gari yanzu yana kasar suriya ne kusa da wani gari da suke cewa Deir Zur ragowan asar din shi rubuta sunan shi da boko C I R C E S UIM sarsi sarsi siyo sarsi siyo haka suke sunan shi da da da boko mutumin wannan gari ne rawa anil auza'i wa isra'il yana da riwaya daga al-imamul auza'i abdurrahman da isra'il da afahun nasai wa ghayru da nasa'i da wani su sarana yana da riwaya a cikin sunan tirmidhi da ibnu majah sai dai ibn hajar shi da yazo akan shi cewa yayi saduqun kathirul ghalat haka ya fada a cikin taqribu tahdhib dan haka khulasatul magana shine ana iya karban riwayar shi in ya samu mutaba wa sayyidatu nafisa bintul amir hasan ibn zaid ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib al sai kuma nafisatul ilm haka ake mata taki wata jikan jikanyar sayyidina ali ahlul bait ce wata kyakkyawar mata mai basira da kwakwalwa da daraja sunanta Nafisa bintul Amir Hassan ibn Zaid ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib mahaifiyarta kuma ita ce Zainab bintul Hassan bintu Ali eh, bintul Hassan ibn Ali ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib zaka tana auren mutumin da yake kaman cousin ɗinta ne ta aure shi ita eh, babanta Hassan dan zaidu dan hasan wata kuma zainabu yar hasan dan aliyu dan hasan ko mun gane da kai cousins ne shi ta shine mahaifi suka haife ta ita wannan nafisa din ana sahibatul mashhad bi misra wanda take da wannan gubbaran na misra har yanzu yana nan a kasar a kasar masallacinta da kabarinta da komai kai browsing zaka gani har yanzu yan ɗariƙa da masu neman falala da yan shi'a suna zuwa ziyara wajen mata ce mai bauta Allah na nasika mai ibada da sallar dare da kuka an ba da labarin cewa ma da kanta ta haka kabarinta tun kafin ta mutu ta haka kanta kabari ta sayo kanta da kabari sai shirin mutuwa waliya abuha imrata misra lil mansur babanta yayi ma mansur gwamna a kasar misra mahabasa habasahu Haram. sanan daga baya kuma ya kama shi cikin waɗanda ya kama ɗin nan yan uwan su Hassan da ƴan uwan su Ibrahim da Hassan ibn um, da Muhammad ibn al-Hassan ah, ah, wa dakhalat hiya Misra ma azawjiha ta shiga ƙasar Misra da mijinta mai suna Ishaq ibn Za'afar as-Sadiq wanda shi ma cousin ɗinta ne ta shiga ƙasar Misra tare da shi wa tufiyar fi shahri Ramadana ta mutu a Ramadana. an haife ta hijira da shekara 145 biyar, su a wannan shekara ta dade a duniya kenan in ka kalla haka lokacin da ta zo kasar Misra mutane suka takura mata daliban ilimi dan ɗalibai dalibai Imam Malik ce tana da riwaya tana da ilimi suka zo suna ta daukan hadisi a gurin ta sai ta niyyar ta gudu ta bagar sai suka je suka kai ta ƙara gurin sarkin garin a lokacin gwamnan garin shine Asriyu binul hakam shine gwamna a lokacin da aka je sai ta ce to ita ta fa gudo ne daga Madina ta gudu daga idan mutane dan ta tsaya wurin da ta yi ibada kawai ta zo nan kuma an ta ibada garta kuma Madina shine yace mata sam mutanen garin nan ba su amince ki ki bar garin nan ba don Allah ki hakuri muna son a ce akwai jikayen manzo Allah tare da mu dan haka za mu yi kokari mu saka ka'idoji na rage yawan hours da kike samun contact da mutane mun gane dan duk sanda kai zama kana da yawan hours na contact da mutane matsayin ka na shugaba ko limami ko dan siyasa ko malami ko dan kasuwa ko dan menene dole kuma sauran awoyin da ya kamata ka amfani da su a wasu abubuwan za su rabu dole ibada ka ta cutu dole iyalanka su cutu dole ka da wani kasuwanci dole ya cutu saboda ai ba za a kara ma wuni tsawo ba saboda kai kuma gani gane yanzu misali direba wanda yake tafiya ya mako biyu ko mako uku a wani gari ko akan hanya dole kuma iyayen shi da iyalan shi da yan wanshi su kuma su hakura da rago abin da za a samu idan an zo yana zuwa kuma bayan awa tara an sake yin lodi ya bar gari wata ma bai riga ma ya je ya ganta ba wata gaggon shi ko yan uwan shi ko makamanta haka ko yana da iyalai da yawa wata ma bai ma kwana a ɗakin ta ba haka dai za a yi ta manage to haka kuma malamai malamai haka suke shan wannan wahala haka kuma sojoji ko alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi to haka sojoji yanzu wani yana can a sambisa wata shida matan shi kuma tana ina tana nan bariki a Zariya ko Kano ko Sokoto ya bata kawai daga ita sai mota tana ta yawo a gari ta je nan ta je can ta kai yara makaranta ta je kasuwa ana ta mata ana ta mata abin nan wai ta mata soja mata ga ibi ce wannan kawai <laughs> to ana ta girma mata mata soja mijinta kuma baya nan kuma ba ta tabbacin ya dawo ko ba ya dawo ba to haka kowa da kadarin da Allah ya abin nan wata kuma ta kuma kullun shi kuma yana nan suna da juna ba kuma bai da kosi shi kuma <laughs> annabawa ko haka Allah ya ce fadalla ba'dhum ala ba'd eh wanda aka bubunta mijinta tare da ita ba abin musu kofi wannan kuma sa da kudi mutum ko baya haka dai haka dai wata kuma gidansu ma da kuna amma ta rasa miji kuma ita kuma kowa na jin tsoronta Allah shi kyauta to dan haka sai ta haƙura ta zauna a ƙasar misirin har ta rasu babban malama ce kyakkyawar mace mai daraja mai ilimi jika manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa fiha wa yahya ibnu hassan at-tinnisi yahya ibnu hassan ibnu hayyan al-bakri kenan at-tinnisi wanda shi ma kusan sa'anta ne wannan malamin yana da wajen shekaru an haife shi a 144 yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita in banda ibn maja ana mishi alkunya da abu zakariya rawa an muawiya ta ibn salami wa hamad ibn salama ibn hibana ya wasaka shi wannan sa daga cikin malaman shi wa kana wa ta'ifa da wasu malaman wa kana imaman hujjatan min jillatil misrina limami ne abin dogaro hujja daga cikin manyan malaman kasar misra tufiya fi rajab ya rasu a watan rajab na wannan shekara wa yahya ibn abi bukair yahya ibn abi bukair ibn nasar ibn asid kenan al-hafiz al-hujja kamar da rabi mushi a cikin siyar ana ana yahya dan abi bukair cikin bukair dan nasar ko kuma bishir da ana fadan haka alƙali ne gashi nan yace al alkufi al-kufi qadi kirman alqalin garin kirman nazilu ah, wanda haddasa an shu'ba wa abi ja'far ar-razi yana da riwaya daga waɗannan malaman wal kibar wa saqahu ibn ma'in wa ghayru sai kuma yaqub ibn ibrahima ibn sa'd az-zuhri al-aufi al-madini nazil baghdad sami'a abahu sai kuma malan yaqub ibn ibrahim ibn sa'd az-zuhri duk waɗannan suna daga cikin rijalus sita da shi wancan yahya ibn abi bukair da wannan ainihin malami yaqub ibn ibrahim ibn sa'd az-zuhri dukan su rijalul ah, ne Ah, daga cikin malaman shi akwai baban shi shine Ibrahim ibn Sa'ad kenan sai kuma Asim ibn Muhammad al-Umari sai kuma Al-Layth ibn Sa'ad al-Misri kenan wa kana imaman wari'an kabir al-qadil malami ne limami mai girman al'amari sai kuma Yunus ibn Muhammad al-Baghdadi al-Mu'addib sai Yunus ibn Muhammad ibn Muslim al-Baghdadi al-Mu'addib al-Hafiz shi ma daga cikin rijalul rijalus sittah rawa an ibn rawa an shaybana wa fulayh ibn sulaiman wa ta'ifa tufiya sai kuma sanata 90 wa malin yace qalal qitalu baina Abdullahi ibn tahir wa nasr ibn shabib yaki ya tsananta tsakanin Abdullahi ibn tahir da kuma nasr dan shabib al-uqayl sai dai wannan kuskure wannan mutumin sunan shi nasr ibn shabat ne ibnu shaba sin shirun ba'un da sa eh wajen dugon ne sai suka kuskure dugon suka yi shi na ya kuma shabib al-uqaili wanda yake ɗaya daga cikin banu naufal bin Tagli. wani dan tawaye ne a wannan lokaci wanda ya fito na fito da bani banul abbas tsawon shekaru wajen shekara da shekaru yana yana rigima da su sai a wannan shekarar ne Allah ya ba su dama akan shi ya tara mutanen ƙauyuka da da ƴan tashin hankali sun goya mishi baya ana ta fitina sai aka aika mishi da wannan Tahir ibn Abdullah ibn Tahir yaje ila an hasarahu ya kewaye shi fi qal'atin a wata qal'a wato wani kamar kace bariki ko wani nan wuri wani alamin da ƙarshe aka kama shi aka kewaye shi aka aika mishi da sako cewa ya fito a bashi aminci yace zai fito amma sai da sharadi ya saka sharuɗa waɗanda ba za a karbe su daga mutumin da yake mahzum ba suka ci gaba da bayyaka mishi suna kuntata mishi har wahala ta mishi wahala da karki dai ya sallama kanshi makhuran a wannan shekarar ta 209 fatsalaba nasarun aman daga baya ne ma a bashi aminci laraba suna da wannan yanayi in ka a baka aminci in ka shigo hannu ba za a yi maka komai ba suka bashi amincin fakataba lahu ila al-ma'mun amanan wa ba'athu ilayhi aka rubuta mashi takarda cewa wannan mun bashi amana mu sojoji a madadinka ya kai halifa sannan aka aika da shi zuwa ga Ma'mun ya isa gun Ma'mun sai da aka yi watanni ma ya shiga ma shekara ta 210 sannan ya isa gun Ma'mun a Baghdad daga karke Ma'mun ya mushi akuwa ya yafe mishi fa nazala wahada wa hudimal hisun ya sako aka rusa wannan inda ya buye a cikin wa fiya tufi al-Hasan ibn Musa al-Ashyab Abu Ali Abu Ali al-Baghdadi qadi tabristan wannan shi ma daga cikin dalil kutubu sita al-hasan ibn musa al-ashyab abu ali al-baghdadi shi ma a wannan shekara ya rasu yayi alƙalanci a garin tabristan ba'da qada'il mawsil bayan yayi a mawsil rawa an shu'ba yana da riwaya daga shu'ba wa hazir ibn usman wa ta'if wa kana thiqatan mashhura amintacce ne daga cikin manyan malamai zabi yace a cikin siyar kana min awiyatil ilm yana daga cikin buhunan ilimi wa kana la yuqallidu ahada baya ta daidanci da kowa ilimin sa yantaccen malami wa hafs ibnu abdullahi sulami abu amr an-naysaburi qadi naysabur ma'a mis'arin wa yunus ibn abi ishaq wa akthara an ibrahim ibn tahman yace haka kuma hafsu dan abdullahi sulami abu amr al-shaybani an wani ya daga cikin rijal da suke da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah banda Muslim banda Tirmidhi wannan mutumin suna Hafs ibn Abdullah ibn Rashid As-Sulami a lokacin ya rasu tare da Mis'ar ibn Kidam da Yunus ibn Abi Ishaq wa aksara an Ibrahim ibn Tahman ya yawaita riwaya daga Ibrahim ibn Tahman wa makasa 20 sanatan yaqdi bil athari ya shekara 20 yana alƙalanci da hadisai kawai yake alƙalancin shi baya yi da ra'ayi wa kana saduka yana da gaskiya amintacce ne wa Abu Ali Al-Hanafi Ubaydullah ibn Abdul Majid Al-Basri sai kuma malam Abu Ali Al-Hanafi wanda shi ma rijalul kutubus sitta ne tare da sunan shi Ubaydullah ibn Abdul Majid Al-Basri rawa an Qurra ibn Khalid wa Malik ibn Mughwal wa Ta'ifa wannan sai daga cikin malaman sa wa usman ibn Umar ibn Faris al-Abadi sai kuma Usman ibn Umar ibn Faris ibn Laqit ibn Qais Abu Adiyin kenan wanda asalin shi wannan mutumin garin su Bukhari ne Abu Adiyin al-Bukhari haka ake mishi alkunya al-Abadi al-Basri ar-rajul salih mutumin kirkin nan rawa an ibn wa Hisham ibn Hibban malam Usman dan Umar dan Faris ibn Laqit yana da riwaya daga Hisham dan Hibbana da Yusuf ibn Yazid wa Ta'ifa tufiya fi rabi'in al-awwal bil basarati ya rasu a watan rabi'ul awwal a garin basara wannan malamin su imamu ahmad ne da su abu haithama da su fallas da da makamantansu Allah ubangiji ya gafarta mishi wa ya'la ibn ubayd at-tanafisi da yahya ibn ubayd ibn umayyah at-tanafisi wanda yake alkuya da abu yusufa al-kufi wanda yake da riwaya daga rawa al-a'mash daga malam Sulaiman al-a'mash wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari wal kibar da manyan malamai fa an Ahmada ibn Yusuf ibn Yunus kala ma ra'aytu afdala min ban ga wanda ya kai shi ba wa kana yuridu bi ilmihi rahmatallahi ta'ala yace aka ne shaida cewa an tabbatar da shi ilimin shi to Allah kawai yake nema dan Allah kawai yake da kasan kana tilawa ko azumin nafila dan Allah kawai kake baka neman komai a gurin kowa kasan ilimi yana da wuya yin haka da yana da wuya galibi sai in mutum ya ya kai kimma sanan yake yake samu wannan falalan Allah ya nufi shi da ita amma farko to da wuya ka samu wanda yake yin ilimi dan Allah wani haka manyan malamai suka faɗa imamu Ahmad duk yawan ilimin sa aka tambaye shi ba dan shi ya tambaye shi yace ya baba wai wannan ilimin naka tsabar ikhlasi ne yasa ka same shi yace kai dai bari magana ikhlasi wani abu ne ya shiga cikin jarabar ranmu muna son shi sai muka je kai muka ta koya da Allah ya so mu da falala sai ya juya shi zama dan Allah haka ibn hazmin ya faɗi wannan da kanshi cewa ya koyi ilimi ne saboda a daina mishi wulakanci malamai sun mai da shi wani kamar kwallo suna buga shi wannan ce yau ya abu ya halasta wani yace gobe bai halasta ba shi ne yace zai nemi ilimin da zai zama independent kaga abin da ya nema shine yancin kanshi <laughs> to amma daga bayan Allah ya soka da falala to shikenan sai ka ga sai Allah ya juya maka shi musamman a wannan zamanin da musamman a wannan zamanin da ake gwada ilimi da laquba da takaddu kuma wannan laquba da takaddun su za su bada dama ka fi samun kima ko albashi ko recognition kaga mutane sun fi damuwa da karatuka waɗanda suke ta'allake da takaddu shine wanda za a taimaka maka aika maka addu'a iyayenka da ƴan uwanka da danginka duka sa hannu dan ana tanin zaka kai ga wani matsayi amma irin irwana yadda muke yanzu galibi ma sai da muka bata da ƴan uwan dangin mu sannan muke da matan mu suna ganin ko bata kanmu lokaci muke tunda babu wanda a ƙarshe za mu bashi wani certificate ba za mu ba ku certificate ba kowa ya san wannan <laughs> kawai in ka jaye shekaru ka tafi abinka oh, ko shekaru Allah ya ma albarka <laughs> abin da ka koya za ka shi za har islamiyu duk suka koyi wannan al'ada in za ka islamiyya a baka certificate in ka yi hadda a baka certificate duk ƙarya ne da ma saboda dai mutane su tsaya ne ko saboda mutane su tsaya kuma saboda in an juya an juya wata nan za a nemi certificate din idan ka kai ta kawo za a nema amma yanzu misali me kake da shi za ka nuna cewa ka iya hadisi ka iya fiqhu ka iya fassara larabci ka iya nahwu baka da wani abin za ka duba ko za ka sai dai kawai amfanin ilimin kawai kai aiki da shi in Allah ya jarabce ka kuma ka karanta shine kai amfani shi amma babu wanda zai baka wani aiki yanzu a gwamnatin Najeriya ko ta local government ce wai dan kana dan an ji labarin ka na a gaban Albani ko Jafar ko Muhammad bin Usman ka shekara 8 ko 7 ko 10 a ce a ah, to wannan zai iya aiki a bashi malamin abun nan hadda a masallacin misali a ce NDA a ce kana limamin NDA a ce qualification ɗinka shine shekarar ka bakwai a gaban Muhammadu bin Usman wani baka ba wanda zai baka sai sun ce waye digiri a Arabiya waye jami'a Islamiyya waye digiri a Islamic Studies a UK shi za nema saboda shi ya da wata takarda ko da ku takarda kawai mujarradu waraka ce amma da shi aka yadda a gwamnatance ya iya tilka idan qismatun diza ina ma a ce za a samu yanayi wanda zai juya kaga America ba sa yin wannan wata fa America in za su mutane interview za su baka aiki aje takardu suke gefe guda kowa ya zai nuna basira abinda zai yi na aikin kuma mu ma idan abin ya kama na gaske ayaka muke yanzu waye zai ɗauki direba zai dinga tuka shi da mota yace yana neman wanda yake da certificate daga driving school irin waɗannan da yake za zaka ga wani dan shago haka bai wuce kamar na wanzan ba sai a ce sunan shi driving school ba wanda zai nemi wannan malaya ko ba haka bane dole ya nemi waye wanda ya je Kano ya je Sokoto ya je Badin ya je ina ne duk ramukan kasar da ya san su shi ne nema a je kai a mai lafiya ce a ah, ni saboda shi dan boko ce a ah, ni ina neman certificate ne wanda yayi liberty driving school <laughs> ko ko ina ya je kashe ka kuwa in abin ya zo da gaske ko ai muna ya zama na gaske akwai wata mata da za ce wani san na irin makarantun girkin nan shikenan ta fudi matangar nan ya abinci kuma gane da kyau zama kai hatta da lauyoyi da injiniyoyi da likitoci da suke yin karatu da ake ganin professional training ba a ba su lasisi na yin operation din irin wannan sana'ar tasu sai sun fita daga makarantar sun je field sun yi sanin makamar aiki sawa'un low school ne internship ne wane ne training ne aiki sai sun yi dai sai an yi aikace sun iya tukunna ba za a yi daga wannan dabarun da suka yi a jami'a kawai a ce sun zama ƙwararru akan abin da suke yi da haka kuma tanakuri ne muke kanmu kawai jama'a tanakuri ne nan albani sai aka a ki malamai sai ka ga mutum ya zo da certificate na ɗaya biyu ɗin mu nan fa wala mala abun kunya wasu daga BUK wasu daga ɗan fodiyo wasu poli wasu FC BA bs BSc waye wani ma 21 wallahi sai ga mutum da 21 a English ya kasa definition din verb na rantsi da Allah mu ne panel din interview din sai kaman kamar kana mafarki ne wallahi abinda da ya kamata yaro dan primary to a makarantar da ya define din shi wallahi sai saka sa har ka ce ma wani ku daina rawar jiki mu dinnan mutane ne kaman ko muna ba su tsoro ne ko yayi ne oho sai ka ta mamaki to irin waɗanda za mu ce kawai mun kalli certificate din su kawai kai a ba su aiki tuwa malam kai tsala kai tana wannan da kai ake wannan interview principal kakana sai ka tawa maki me suka yi a jami'a har suka ci tuwon dinnan wani irin dabara suka dinga yi semester takwas semester goma suna wannan dabarun duk ba a kabo su ba wallahi har yanzu ina instagramin abun wallahi har yanzu wallahi ina instagramin shi saboda wallahi mu san da muke undergraduate in aka ce mutiya da tuwon a AB nan wallahi sai ka kai shege wallahi wallahi baka isa ka ci tuwon wallahi baka iya ba amma yanzu wallahi sai ka ga mutum da 4 point ma bai iya komai ba first class ma wallahi abun abun mamaki wallahi saboda mu lokacin da muke cin tuwa muna wanda rage da da muka bu nuna maki zaka ga eh, abun nan ne eh, menene nuz'atun min alqaba'i kowane aji zaka ga mutum daya biyu uku ne amma sai kaga a fitar da result din department guda sai ga a cikin mutum 60 guda 20 da tuwa a biyu tana raba fasila ne kamar yadda ake raba ma almajirai kuli kuli akan layi ba ina musu bakin ciki bane dan ni ban first amma bil muqarana ila abin da yake faruwa da aka kuma kai saka an ce mutum 160 first class to kuma sai ka je ka bincika da suke dalibai da gaske ne first class material ne to kaga duk wadannan aka kalli saka da su aka ba su aiki to akwai matsala shi sa wannan itimadin wannan akaliyar ta mutum itimadi akan takaddu ko tana cutar da mu sosai wallahi kamar yadda nake kwatance America ba sa yin wannan sam ba sa yi ba ruwansu da takaddunka idan ka gama abin nan watin interview aka gane ka da skill din ko to sai a yi amfani da takaddun wajen kimanta albashin su takaddun kawai za su kimanta albashin ka ne cewa takarda kaza ga kimata takarda kaza ga kimata kana da irin ta eh to albashi kaza amma dai iya wata ya tabbata ka iya to mu ma da ya kamata mu dinga yin haka da inda muke na ba a yin haka akwai yaron da yake gaya mun karara cewa ce malam ni fa sai nake kai na ga makarantar na wallahi ko ta class na samu zan samu aiki ce saboda me ce saboda baba ta babba mai kace ce Abuja duk abin da kai mata ta samu aiki ba ruwan shi kawai to sai zama kuma mu ma da ake cewa ustazai duk wannan akali yake da mu mai kuma ka ba mutane uzuri saboda struggle to survive tsakani da Allah wanda di yanzu a ah, to misali yanzu ko mu nan albani science din da muke ganin mu ne yar taurin kai yan mazan jiya ko waye kake ganin za mu yadda mu bashi aiki bai da takardar nan ko muna ganin ya iya wala ba za mu bashi ba saboda komai yadda za mu bashi idan aka zo daga ministry za a tuhume mu ko da za ka zanta da qur'ani dole dai mu nemi takardar da za mu saka a fayil ɗinka cewa eh kana da wata takarda ko da ba ita kake amfani ba saboda ran da inspector ya zo ya ce na fara din wani aga ai babu takarda a cikin muka muka ce a ai ya iya ba za su yadda ba ba za su yadda ba za su rage point kaga da abun ya zama duka ƙarya ne ana ana yaudarar juna ne kawai gaba daya duka yaudarar juna ce duk mutanen da ake jin labarin su dinnan ake cewa malamai duk cikin su babu wanda ke da kura takarda firamare ma'ana yanzu Imamul Bukhari Muslim ka gangaro har zuwa kansa Albani Nasiruddin har zuwa kansa Dan Hudiyo duk waɗannan ba su da takardu wanda ma suka rayu a zamanin takardun irin su Abubakar Gumi takar da shi diploma ce kawai Abubakar Imam diploma ce kawai Hallin Bunji duk waɗannan malaman da aka yi na farko farkon nan duka ba sa wuce diploma ba sa wucewa muku yanzu kowa so yake a ce shi ma dai dakta sai ya kura boko ko da ba abin da zai da shi ba kawai shi ma dai a same title din a dinga dai sa sunan shi a gaba da wannan DR din mutane sun fitu irin yanda yanda da ake fitunwa da lakabin alhaji kasan da kowa ya je maka sai an ce mai alhaji yanzu ne kawai izala suka daina yin wannan gaba da sai a manta ma waye je maka waye bai je ba sai wanda bai da wani mukami yake to alhaji wanda bai da wani mukami kwata kwata a duniya ba malami bane shi ba soja bane ba lauya bane shi <laughs> za a ce alhaji <laughs> nan dai a dan samu shi mukami Allah shi kyauta surutun nan yayi yawa yau ko gaskiya to sanata 10 wa 100 wa bi'atin ko shekara ta 210 wa fiha kana bina'ul ma'mun bi buran bi wasit a wannan shekara ma'mun ya tare da amaryarsa buran bintul hasan ibnu sa'al a gidan gwamnan nan nashi asalin sunanta khadija ne amma ana ce mata buran ma'anar buran shine wato mai hasken fuska an ce ita ma mace ce wacce ke daga cikin abin nan uqala'un nisa mace ce mai hankali da basira asali gamuwar halifan da ita yakan zo gidan wannan kwamishinan nashi ko gwamnan nashi ya yadda da shi ya nemi shawara a gunshi sai sai ya rasa yadda sai ya rasa yadda zai ba sarki shawara ya rude to idan ya je cikin gida yana magana sai ya tace mishi in ya zo ka ce mai kaza ka ce mai kaza ka ce mai kaza to har sai eh, shugaban ya fara fahimta ka anya wannan mutumin shawarar da yake bani kamar ana bashi sata ansa ne sun bi karfin hankalin shi da sani na da kawai shi ne sai ce mishi wai kai daga ina ka samo fasaha da da baka da ita da na tambaye ka shawara kika ce duk abin da na gani daidai ne yanzu ko kika dinka kawo min da suka saba wa nawa ma kuma sai in gansa daidai sai ce ina da wata ɗaya wacce kaji kaji kaji shikenan sai ashe waqa'at fi nafsil halifa shikenan da yaje gidaran nan sai ce a kira ta gaisa kuma sai ganta kuma masha Allah kuma irin mata halifa ce ba wai kwakwalwa ba ce kawai akwai halitta mai kyau kuma shikenan fa kaga kuma irin wannan ba za a ci mai ba ba za a ci mai a ku kan gwamnati yana san ya kai baka saka ci ba sai ku kore ka a jashi eh. ah, wa kama bid'ata ashara yawman ya kwana goma sha kaza an ce kwana goma sha tare فقام أبوها الحسن بن Salim في مصالح الجيش تلك أيام shi kuma babanta shi ya ɗauki ɗawainiyar sojoji ciyar da su kula da training din su fa fa garima 50 alfa alfa dirham ya kashe dirhami miliyan biyar. miliyan hamsin kai ko 50 alfa alfa dirhami miliyan hamsin a kashe kawai na hidima auren wa kana ursan lam yusma mithluhu fi dunya wannan tarewa wannan bikin ba a taba jin labarin shi a duniya ba gaskiya ne sai ka ji karanta labarin cikakke cewa tun rana tun rana raƙumi ɗari ake yankawa na cin abinci kawai garke guda ake yankawa tun rana wanda za a ci abinci kuma an yi walima na musamman kala daban-daban akwai wanda aka yi wa malamai akwai wanda aka yi wa kwamandoji akwai wanda aka yi wa manyan gari manyan kabiru kuma idan aka zo sabeniya da ake rabawa ba mu yanzu an je biki za a raba roba da dan wani eh, eh, abin nan haka hular kwano lema da sauransu ko masu kudi su dan raba plus da atamfa ba ka ake ba an sa suna angwaye da hotunan su to souvenir da ake rabawa a lokacin akwai wani container suna ce mishi bundikiya idan sarki zai aika da wasiƙa ba a aika ta haka kawai sai an saka ta wani container wanda suke rufewa kamar da za a saka wasiƙa a cikin envelope na alfarma ne to wannan container ne aka dinga rubu aka dinga sanya kamar kace C of O na filaye da da da akwai abin da suke ce ma kaman kaman sak kaman yanzu ka ce rafi'i idan ka siyo baiwa a lokacin ko doki ko wani abu ci gaban siya kai ana bada raki'i saboda kar ya zama baiwa ba baiwa ce ta gaskiya ba ka ka mutu ne kamar da ta baiwa to duk wanda zai siya sai ya ga wannan sak din kamar idan ka je sai da waya yanzu aka ganka mai tabba yan wiwi za a ce maka yana raki'i ko to ka kawo musu kayan gaskiya an ga bakinka haka baki irin kana magana kana fuske fuske dole a nemi na da suke <laughs> to to haka su ma suke to irin waɗannan su ko kudin aka dinga zubawa a ci haka zo kawai sai a rarrabawa mutane idan ka bude zaka ga an baka fili ko gida a waje kaza an baka doki mai siffa kaza da suna kaza an baka bayi yan mata guda kaza sai ka tafi kawai gun sarkin sarkin gandu za a ce kenan ko kaman gwamnan banki ka karba kawai shikenan ka tafi abun kwana sha tara aka yi ana wannan bikin sannan shi kan shi aka ce a abin nan kendir da ake kunnawa a wajen kendir da ake kunnawa ga haske ba wai kendir bane kawai an narka shi ne daga turaren al'ambar da aka yana ba da haske kuma yana ba da ƙanshi a lokaci guda sannan abincin da ake ci sai da aka tafi musamman wasu kasashe da suke makwabta aka siyo abinci na musamman kamar yadda misali yanzu aka ce in kana da kuɗi za ka yi yi maka aure sai ka je ka gayyato wani gidan abinci McDonald daga Ingila ka ce su zo su za su da abinci haka haka yan gawi suke fa ka Abuja ka gani jama'a muna a kauye muke shi yasa an daina dafa abinci a gida in ana biki sai a gayyato kamfanin abinci su zo su za su raba abinci duka a wajen sai su bada bill cewa sun bada abinci plate dubu uku da kaza kowane plate naira kaza ne sannan kudin aikin su da sabisinsu da sauransu kaza ne sai kawai a cire a basu suna da irin wasu motoci da suke zuwa da su wasu motoci haka sun duki haka a cikin shi akwai plus a cikin shi akwai firiji akwai wurin wanke-wanke da komai dogaye za a su a nan kaduna akwai su da sauran birane nan ƙauye ne ba a samun irin wannan nan ƙauye wallahi tallahi in ka je bikin wani gari za ka sha mamaki hatta kek za ka ga sai an zo da shi fa haka mota guda fa an tare ana sauke shi kek kawai wallahi wani za ka ga ya kusa girman teburin nan haka tsororo haka kamar bishiya za a ji shi za su zo ne kuma kawai su yanki wani dan kankani haka bai fi girman kosai ba su ci shikenan turawa duk sun koya mana rashin tunani sai ka ji an ce kek din an yi shi naira dubu ɗari uku rabin miliyan haka ake biya fa a kuɗin kek din za a mushi kwalliya da rubuce-rubuce da ai aizin ayuwa ne ne salo iri daban-daban dai na arna sannan a saka wata riga irin tashi ɗan tana ta jan ƙasa haka bu haka kamar da ake cewa to irin wannan bikin da gaske aka ce ba a taba ganin irin shi a duniya ba labarin bikin yana da yawa ku kuma shi sa mawaka suka yi yaba mu bikin dan sun samu kuɗi maroka ƴan ma'abba sun samu kuɗi a bikin sai irin mai watan nan kuma sun ci abinci har sai da suka yi da yunwa <laughs> eh na kudin gwamnati ne mana kudin gwamnati ba shi bane ba shine gwamnatin ba ana bambance kudin shugaban kasa ne na gwamnati ba bambancewa ba bambancewa ba sai dai ya soka eh wani shi wani shi ya kama wannan ya dai abin da zai iya sai dai ya kama wannan kudin shi sun kai haka ne jama'a ya isa haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kar a ta da karban